farko muhimman kanunsu hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a najeriya ndlea e ta kama taburubi mai tarin yawa sarkin buch ya maye gurbin hakiman da ya tuɓe bisa kin yi masa mubaya'a majalisar dattawan amurka na shirin da shugaban kasar donald trump a yau muna 21 ga watan jimada awar shekara ta 1441 wanda ya daidai da 16 ga watan janairu shekara ta 2020 ga labaran bi da bi tare da ni Bashir Muhammad. Hukumar da ke yaƙi da masu sha da fatocin miyagu ƙwayoyi a jihar Kano ta cafke wasu mutane hudu da ke zargi da safarar tabar mai nauyin kilogiram 885. Babban kwamandar hukumar reshen jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul shi ya bayyana wa maleba labarai a helkwatar hukumar cewa an kama motar dakon tabar ne a garin kwanar dangura da ke karamar hukumar kiru haka zalika ya tabbatar da kame mutane hudu a motar da suka hada da maza uku sai mace guda daya inda ya ce an shigo da tabar ne da rarraba ta a kano da kuma jihar bauchi hukumar dai sun gano cewa an yi dakon tabar wuwin ne daga garin obasi ta jihar ondo zuwa jihar kano gwamnatin jihar katsina ta haramta hawa babur mai kafa uku da mai kafa biyu a fadin jihar wannan matakin na zuwa ne biyu bayan rashin tsaro da ke addabar jihar a hannun mahara masu garkuwa da mutane a wata takarda da gwamnan jihar ya sa wa hannu a wata takarda da gwamnan jihar aminu bello masari ya sanya wa hannu takardar ta bayyana cewa daga ranar ashirin ga watan da muke ciki dokar hana hawa baburan za ta fara aiki a faɗin jihar don koda a farkon makon da muke ciki sai da gwamnan ya ba wa mutanen da suka yi garkuwa sai da ya ba wa maharan umarnin sakin mutane sai da ya ba wa maharan awa 48 don sakin mutanen da suka yi garkuwa da su ko kuma a ɗauki matakin da ya dace akalla mutane shida ne suka mutu a wani hari da aka kai wa sarkin fataskun kan hanyarsa ta kaduna a daidai marabar jos maharan sun buɗe wa tawagar sarkin wuta ne lokacin da suke kan hanya a daren ranar laraba lamarin da ya yi sanadiyar rasar rasaran mutum shida cikin fadawan sarkin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan 'yan sanda reshen jihar kaduna dsp abubakar sabu ya tabbatar da faruwar harin sannan ya bayyana cewa suna nan suna kokari don ganin sun kubutar da mutanen da maharan suka yi garkuwa da su sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin isar da sakonni cikin sauki sallana da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa ka? ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauki ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransu road a nan kano ko a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya kada dai ku manta masu iya magana na faɗin mai talla shike da riba Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar. Da misalin karfe hudu na yamma. Sirrin matasa zai rika zo muku a ranar Laraba da misalin karfe takwas na dare. shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata, zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma da safe girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba daya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin karfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a Galadima Road ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta masu kallonmu za ku iya bayyana ra'ayoyinku akan kan labaran da muke kawo muku a shafinmu na facebook ko instagram ko kuma shafinmu ko kuma ku bibiye mu ko kuma akan www.matashiya.com www.tv.com ko kuma ta kan nambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida barkanmu da dawowa mai martaba sarkin bici alhaji aminu bayero ya naɗa sababbin hakimai don maye gurbin hakiman da ba su yi masa mubaya'a ba abubakar murtala ibrahim na da ci gaban rahoton tun bayan kirkirar sabbin masarautu hudu a jihar kano wanda gwamnatin jihar kano ta yi ciki har da masarautar bici inda aka nada alhaji amina ado bayero a matsayin sarkin na bici. bayan kasancewarsa sarki ya tuɓe hakimai biyu waɗanda ba su yi mubaya'a ba a yau aka yi naɗin sabbin hakimai biyu wanda ya haɗa da hakimin karamar hukumar bici da kuma hakimin karamar hukumar tsinyawa sarkin bici alhaji amina ado bayero ya naɗa alhaji abdulhamid ado bayero a matsayin hakimin bici sai kuma alhaji mu'awiya abbas sunusi a matsayin hakimin tsanyawa sarkin na bici alhaji amina ado bayero ya ja hankalin sabbin hakimai biyu da aka naɗa da su kasance masu bawa gwamnati haɗin kai don kawo wa al'umma dukkanin nasarori da ya shafe su da kuma la'akari da muka yi taron naɗin sabbin hakimai biyu dai ya gudana ne a fadar masarautar sarkin bici da ke can karamar hukumar bici cikin mutanen da suka halarci taron akwai shugaban karamar hukumar tsanyawa da kuma shugaban karamar hukumar bici sai kuma shugaban hukumar kula da tuki a jihar kano wato karota da dai sauransu ruwa ya dawo kwai amin ruwa ya dawo kwai rabuwa da arziki ba shi da daɗi rabuwa da arziki ba shi da daɗi abubakar mutula ibrahim dauke da rahoton da dawa ƙungiyar dattawan jihohin yarbawa ta ƙalubalanci ministan shari'a abubakar malamu san kan haramta ƙungiyar tsaron jihohin yarbawa ta amai sannan kungiyar ta yi kira ga shugaban kasa da ya ja kunnen ministan don janye kudurinsa na haramta rundunar tsaron da tuni ta fara aiki a fadin jihohin yarbawan guda shida haka ma lauyan nan mai rajin kare haƙƙin ɗan adam femi falana ya ce bai kamata ministan ya kira kungiyar a matsayin haramtacciyar kungiya ba tunda kungiyar shi'a da kuma kungiyar ipob mai rajin kafa kasar biyafara kotu ce ta haramta su ba wani ba daga ƙetare kuwa shugaban ƙasar amurka donald trump na fuskantar barazanar tsigewa na fuskantar barazanar tsigewa daga majalisar dattawan ƙasar ranar litinin 20 ga watan da muke ciki majalisar za ta zauna don jin ba'asin tsigewar da majalisar wakilai ta yi masa a shekarar da ta gabata sannan majalisar za ta saurari shaidu a kan tsigewar da tun da farko aka yi masa lamarin da ake ganin zai jawo tonan siriri ga shugaban kasar daga bangaren wasanni magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta katsina united sun kai wa 'yan wasa da kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kano filas hari a wasan da suka tashi da ci ɗaya da ɗaya da aka buga a filin wasa da ke jihar katsina harin ya yi sanadiyar raunata wasu daga cikin magoya bayan kungiyar ta filas tun da farko tun kafin wasan shugabannin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta katsina united sai da suka gana da shugabannin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kano pilas akan yarjejeniyar don ganin an yi wasa lafiya daga karshe magoya bayan kungiyar ta katsina united suka yi biris da yarjejeniyar karshen labaran kenan sai dai kafin mai sallama ga maimaicin muhimman kanunsu hukumar sha da fataucin miyagun kwayoyi na a najeriya ndlea ta kama tabar wuyu mai tarin yawa sarkin bici ya maye gurbin hakiman da ya tuɓe bisa ƙin yi masa biyayya majalisar amurka majalisar dattawan amurka na shirin tsige shugaban ƙasar donald trump a madadin kafatanin abokan aiki ahmad buhari ya kula da na'ura sunana bashir muhammad nake cewa bisalam